assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu a cikin wannan video lecture insha Allah za mu kawo muku yadda ake downloading Cisco package tracer sannan za mu nuna yadda ake installing dinsa idan lokaci ya bayu mu nuna yadda ake aiki da shi ko kuma a cikin bidiyo ɗinmu na gaba to kada manta idan wannan shi ne farkon zuwanka ka daure ka danna subscribe a ƙasa sannan ka danna alama ƙararrawa domin wannan danna alama ƙararrawa shi zai bawa a youtube a dama su dinga notifying ka duk lokacin da muka ɗora sabon wani bidiyo ɗin wanda shi kuma shi wannan yin subscribe ɗin shi zai ba mu ƙarfin gwiwa da kuma cewa gurin samu wasu abubuwa masu amfani a to kamar yadda kuke gani a wannan shi ne. image na cisco packet tracer yadda yake watakan software din da ake installing ɗinta kenan domin yin koyar harkar networking a aikace wanda ke idan Allah sa mutum ya iya aiki da ita a aikace ko da a gaske zo yin harkar networking insha Allah ba da matsala zai shi yadda ya kamata to insha Allah inda ana biye da wannan channel din abubuwan da za mu ci gaba da kawowa kenan akan harkar networking da kuma sauran abubuwa masu amfani na cigaban zamani kamar yadda sunan channel din na yake to yanzu kai tsaye zan je in bude browser zan nuna yadda ake download dinsa da kuma yadda ake yin install dinsa so kai tsaye yanzu gashi nan zan je in bude browser dina gashi nan zan yi tafin din zan yi sacin sai in ce cisco cisco packet uh, cisco packet eh, SNT tracer gashi nan ma ya ya nuna mishi da anan ya ce cisco packet tracer download 64 bit to computer ta mai 64 bit ce idan kai ma naka mai 64 bit ne sai ka download din shi in ba shi bane sai ka samu mai 32 yanzu na danna kai tsaye uh, gashi nan yana login zai bude mun pejin so idan ya bude yanzu zan yi download gashi ya bude a peji ya bude mun nan kun ga ga alamar logo na Cisco nan a Cisco package tracer gashi nan bayanansa nan ga inda aka ce download to kun gani ga bayanansa nan ga image ɗinsa nan ga bidiyo nan yadda ake yin bidiyo ɗinsa yadda za ku iya kallon bidiyo da komai da komai na Cisco package tracer da kuma sauran abubuwa ga sanar da ake ta tallata wasu software din wanda mutum zai iya download ga sanar ya iya amfani da su to kai tsaye sai ka lalibi inda za ka yi download ga yanar download cisco ah, packet tracer ga shi na danna wannan download cisco packet tracer ga shi yana tafiya ah, ga shi nan suka ce mun thank you uh, for downloading cisco packet tracer uh, 7.3.0 uh, uh, 64 bit so bari duba gurin download dina zan taɓa wannan wannan abubuwan masu dugo-dugo nan guda uku sai in zo kan download na sai in taba zan ga download yana tafiya in na in ya fara ah, to anan kai tsaye fara ba to sai in koma can gurin da suka nuna min download nan sai in danna ainihin nan gun kenan da sun ce click on the download button to start download sai in danna nan so gashi nan ya fara download din sa kai dai ah, idan ba koma nan gurin download gashi nan har ya dauko shi to idan ya gama download completely zai ban dama to gashi ya ban dama sai in taɓa nan show in folder zai kai ni kai tsaye gun da ya aje min ita a ah, kun ga inda ya kama injin nan so tun ya kama shi nan gashi nan anan to sai in danna in yi double click so biyu zan danna shi haka a ah, kun gani kai abin da ga tambayar da min nan yace do you want to allow this app to make change to your PC sai in ce yes to yanzu zai tafi da download kai tsaye ah, bari minimizing don mu ga yadda zai download din bari minimizing mu tafi desktop ina kai tsaye mu ga yadda ah, download din zai kasance Ruby, a login system ah, with file writing and reading. So basically, we uh, gashi nan yana da bude sai tambaye ni da wani language nake so english ko me nuna mu english akai ina so sai in barshi in kuma ina son canja language sai in taba nan canja language to amma english shi shi na bari da shi zan yi aiki sai in danna next din nan so in gana danna next gashi nan automatic your software is uh, downloading so yanzu wancan wanda ya download ba cikakke bane so da yanzu ina da network shi ne yake cigaba da download din sa zai download din completely a uh, set up na Cisco packet tracer so da wancan wanda ne ya download a farko za ku ga sauri ya zirr kawai ya gama to yanzu ne yake yin complete downloading din in ya gama complete downloading din sannan kai tsaye zai je fara installing din shi to amma ni automatically ina da shi na riga na yi na yi din ɗinsa akan computer na bana son install ɗin guda biyu wannan kawai ina nunawa ne domin a ga yadda abin yake domin wani idan ba nuna a aikace ba ba zai iya install ɗin shi ba to shine yasa yanzu muke ci gaba da nuna yadda yake download din bari mu gani ya karasa ga yanzu dai yana da ya nuna mana cewa yana da 22% gashi ne na tafiya gashi ne na ta download mun gani your software is downloading gashi ne abin da yake nunawa so wannan baɗin gashi ya fara tawa daga nan daga nan ya zo nan to sai ya zo nan shine ya completely download so yanzu dai download ne yake ta yi kuma zai yi installing in ya gama download automatically so da ce wanda yake completely ne ba sai ya ƙara wani download din ba da muna ta wannan double clicking din kawai zai fara installing din shi to amma yanzu tunda ba complete bane yanzu yana karasa download din sauran abubuwan da babu a kansa domin ya ci gaba da aiki normal ba tare da kana yana baka matsala ba so yanzu bari ya kammala download din yanzu ya je 51% so gashi ne ya kamata sanda mutum zai download a ce akwai data a computer amma ba data in kuma ya sami ainihin uh, setup mai kyau ko wani ne ma tura masa mashi kenan kawai sai mutum ya je install ɗinsa idan complete setup ne ba sai kana da data ba kawai zai yi install kai tsaye to gashi ne yana ta tafiya da yi muna gani ya je 65% ma gashi ne yana ɗan motsa na ko akwai matsala na network din gashi nan ya tsaya ki ci gaba ya complete ah, na da matsala ne na network din so dole sai da network zai ci gaba kuma na yi connecting ne da yau gashi nan ya ci gaba zai karasa ah, network ne ke dan ba da matsala gashi uh, uh, na yaji 92% gashi na yaji 94 yaji 95 yaji 96% yaji 97 uh, yaji 98 to yanzu yayi completely yango inda ce finish to sai danna finish din nan shikenan kun ga ce min in allow later ko kuma now install to kai kana danna nan kawai zai install to ni yanzu already ina da shi na install ɗinsa so bari dan danna ku yanda yanda abin yake ah, install amma kai naka complete ne ba lallai nuna maka wannan ba zai fara download ne kawai kai tsaye so ni ina da shi aka yi sa bana so da ne a da da zan jin buɗe wancan din kawai tunda yanzu mun nuna yadda ake ah, download ɗinsa sai install to gashi ne ya fara install kun ga sai ya tambaye ni sai in ce i agree i accept sai in ce next ya tambaye location to tunda ina da shi akai barin canza location din wannan ka samu matsala barin kawo shi a cikin wani program din barin ce ina son yi saving din shi a barin creating din wata folder anan barin ce ina son saving din shi anan a table pc din nan in ce next install to shikenan kun ga fara installing to shikenan ba ba wani abu da zaka yi har gama install kawai shikenan ka gama daga daga wannan kawai a kun gani gashi ne yana ta installing wancan da muka yi na farko download ne wannan kuma shine installing to idan ya gama install din nan gaba daya zai nuna maka finish anan kawai sai ka danna finish shikenan ka gama da shi to a bidiyo din mu na gaba idan wannan bidiyon bai ba mu dama ban karasa ba za mu nuna yadda ake fara aiki da shi yadda ake bude shi a fara aiki da shi idan kuma ya kammala install din a wannan shikenan Ah, idan ko bai kammala ba to a bidiyon mu na gaba za mu nuna yadda ake buɗe shi